dukiyarka ko ka kashe ta ta hanyar Allah ko ka kashe ta hanyar banza ko ‘ya'yanka su kashe maka ai dai ɗayan biyu na dole ai ko ka kashe ta hanyar arziki ko ta hanyar tsiya ko kuma ka bari a kashe maka kuɗinka dai kan ka mutu ma Allah ya kasa ma kowa abin da za a bashi kaga yanzu kai jira ake kawai ka mutu ba kwamiti za a zauna a ce a yi lissafi da wani za a bayar ba kan ka mutum ma an kasa ma kowa abin da za a bashi ka yi kokari a ciki ka samu ka kuma wallahi yana daga cikin hanyar neman arziki mafi girma shi ne taimaka wa jama'a hanyoyi da ake samun arziki daga cikin manya-manyan hanyoyin samun arziki shi ne abin da allah ya baka kai baka taimaka da shi ka taimaka da shi to jama'a Allah ce mana fala ta gurar na kuma hayatun duniya kan rayuwar duniya ta rube ka babu ranar da za ka yi satirin ba ran da za ka yi satirin ba ran da za ka yi satirin ba ran da za ka yi satirin